محمد masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau juma'a daga nan radio teheran da ke karkashin hausa tv ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin ra'ayoyin masu saurare sannan shirin mata a cikin al'umma daga ƙarshe za ku saurari shirin amso amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. wanda ya daidai da goma ga watan jama'a ula na shekara 1445 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki an haife shi a shekara ta 1791 da farko ya fara zama a wani shagon sayar da littafai ne inda daga nan ne ya fara karatun littafai daban-daban daga baya kuma ya shiga gudanar da bincike inda ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba a wannan zamani gaba daya faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitila na lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar colorin ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus suka rataba hannu a kan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliya na kasar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya dai ta bukaci kasar iran ta kai takaita ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a yayin da su kuma kasashen yamma za su dage mata dukkanin takunkuman da suka dora mata akan wannan batu an kwallar yarjejeniya ta karshe kan wannan batu a cikin watan yulin shekara ta 2015 kuma daga baya an mai da yarjejeniyar ta zama kuduri daga cikin kudurori na majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban kasar amurka na lokacin donald trump ya fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya lamarin da ya san iran din ta jingina yin aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar bayan da su ma kasashen turai sa kasa cika alkawla da suka ɗauka mata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 Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban Majalisar zartarwar Kungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ya yi maraba da cimma yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a yankin zirin Gaza. kakakin dakarun izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar hamas ya bayyana cewa mayakan alkassam sun tarwatsa motocin yakin sojin haramtacciyar kasar isra'ila 335 al'ummar algeria ta yi tarayya kan wajabcin gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a gaban kuliya kan aikata laifukan yaƙi a yankin zirin gaza. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar zattaswar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya yi maraba da cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza a jawabin da said hashim safiyuddin ya gabatar ya bayyana cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu bayan shafe makonni shida yana kai hare-hare kan yankin zirin gaza ya kasa kawar da ƙungiyar hamas ko kwato fursunonin yahudawa da ƙarfi kuma har yanzu ana ci gaba da harba makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya ciki har da birnin Tal Abib. said safiyuddin ya ce matakin da 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas suka ɗauka na harba makamai masu linzami a cikin kwanaki biyun da suka gabata kan yankunan yahudawan sahayoniya yana da ma'ana mai girma musamman harba rokoki da dama kan birnin tel aviv kuma hakan yana nufin kungiyar hamas da dukkanin juriyar 'yan gwagwarmaya har yanzu suna da ƙarfinsu da ƙwarin gwiwar ci gaba da gudanar da gwagwarmaya ma'aikata makarantar harkokin wajen kasar iran ta sanar da matsayinta game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza na falastino da ya kamata a fara aiwatarwa da safiyar yau juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya alhamis ya yi maraba da wannan ci gaba tare da bayyana hakan a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen laifukan yaƙi na haramtacciyar ƙasar sahayoniya 'yan ta'adda masu kisan ƙananan yara da mata tare da bayyana wannan ci gaba a matsayin sakamakon tsayin daka da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka yi fiye da kwanaki 45 suna kalubalantar yahudawan sahayuniya yana mai bayyana hakan a matsayin farkon samun nasara kungiyar hamas da gwamnatin yahudawan sahayuniya sun bayyana a bainar jama'a a cikin jawabansu daban-daban a safiyar ranar laraba cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu kuma bisa ga wannan yarjejeniyar za a saki fursunonin falasinawa 150 da ke gidan yarin haramtacce ƙasar isra'ila a madadin sakin fursunonin yahudawan sahayuniya guda 50 da 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas suka kama a lokacin kai harin ambaliyar al'akasa kakakin dakarun izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar hamas ya bayyana cewa mayakan alkasam sun tarwatsa motocin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 335 a jawabin da ya gabatar ta hanyar faifan bidiyo abu ubaida ya ce a rana ta 48 da fara yakin ambaliyar al'akasa mujahidai sun ci gaba da tunkarar mummunan zaluncin yahudawan sahayuni duniya kuma sun yi nasarar kai hare-hare kan sojojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila sau da dama wanda na baya-bayan nan shine harin kwantan bauna na attawam rntc da kuma baitu hanun abu obaida ya kara da cewa tun bayan fara kai farmakin sun samu nasarar tarwatsa motocin yakin 'yan sahayuniya 335 kuma sun kai hare-hare kan motocin sojin 'yan sahayuniya guda 33 a cikin sa'o'i 72 da suka gabata sannan a cikin kwanaki ukun da suka gabata mayakan gwagwarmaya sun gudanar da wasu ayyuka na musamman waɗanda suka yi sanadin rasa rayukan sojojin makiya ya kara da cewa ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya ya yi nasarar kai hari a gabashin asibitin rantisi a unguwar sheikh rudwan inda ya kashe makiya tare da raunata wasu da dama al'ummar algeria ta yi tarayya kan wajabcin gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kuliya kan aikata laifukan yaƙi a yankin zirin gaza al'ummar algeria da ta hada da jami'an gwamnatin kasar da kungiyoyi da jam'iyyun siyasa baya ga al'ummar kasar sun cimma matakin yin kira ga shugaban kasar abdulmajid taboni kan daukan matakin shigar da karar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gaban kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuka a duniya da ke birnin hague ministan harkokin wajen kasar ahmad atab a lokacin da ya karbi bakoncin takwaransa na kasar nicaragua ya tabbatar da cewa laifukan da yahudawan sahiyoniya suke aikatawa kan falastinawa bai kamata su kasance a ɓoye ba kuma neman dakatar da kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza abu ne da ya kamata a sanya a gaba don haka ɗaukar matakin hukunta gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila kan laifukan ayyukan da ta aikata shine babban abin da ya wajaba duniya ta bashi fifiko musamman hanzarta a hukunta jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya kasar afirka ta kudu ta sanar da cewa nan da 'yan kwanaki za ta shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kan haramtacce kasar isra'ila ma'aikatar harkokin wajen kasar afirka ta kudu ta ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a gabatar da koke ga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa kan haramtacce kasar isra'ila tana mai jaddada cewa dole ne a gurfanar da jami'an haramtacciyar kasar isra'ila kila a gaban kotu kan irin ta'asar da suke faruwa a yankin zirin gaza tare da fatan koken zai kai ga aiwatar da matakan adalci da nisantar gujewa zartar da hukunci ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ce kuma dole ne ta mutunta yarjejeniyar janaiba tana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da haƙƙin ƙaddamar da yaƙi kan 'yan asalin ƙasar da ta mamaye musu yankuna saboda fin ƙarfi da ta yi na ƙwace musu ƙasa ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo mahangar masana da masharhanta ne kan batun birnin Alfashir fadar mulkin jihar Darfur ta Arewa a ƙasar Sudan da yake matsayin gari mafi girma da tasiri a yankin arewa maso yammacin kasar kuma har yanzu yana matsayin gari ɗaya tilo da 'yan tawayen sudan ba su kwace iko da shi ba shin hakan yana nufin cikas ne ga 'yan tawayen kasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. birnin alfashir shine herkwatar jihar darfur ta arewa a shiyar yammacin kasar sudan kuma yana ɗaya daga cikin tsoffin birane a tarihin yankin darfur kuma yanki ne da ya samar da haɗin kan al'ummu na dukkanin ƙabilun sudan a halin zamantakewar kasar sannan yana taka rawar gani wajen yanke shawarar siyasar kasar kamar yadda yake matsayin cibiya ga hukumomin larduna da suke yankin darfur a tsawon shekaru da suka shuɗe shuɗe a 'yan kwanakin nan birnin alfashir yana fuskantar firgici da fargaba sakamakon ci gaba da bular kalaman barazanar kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansa daga dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces yana jan hankali a matsayinsa na birni ɗaya tilo da baya ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda dakarun suka bayyana cewa sun kwace iko da kashi tamanin cikin ɗari na yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan musamman bayan tarwatsa sansanonin rundunar sojin sudan a garuruwan ajjanaina inyala zalinge da kuma aldoin hakika taɓarɓarewar al'amura a jihohin sudan sakamakon faɗan da ake ci gaba da gudanarwa a ƙasar ya ƙara wurga al'ummar sudan cikin mawuyacin hali musamman waɗanda suka tsere suka bar muhallinsu zuwa wasu garuruwa yayin da wasu suka yi hijira zuwa yankunan da suke kudanci sakamakon kasancewarsa mafi aminci saboda rashin bullar ɗauki ba daɗi a cikinsa tun bayan barkewar yaƙi a sudan rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan suka kafa wasu rundunonin mayaka masu yawa da ƙarfi a yankuna daban-daban da suka haɗa da unguwanni da manyan hanyoyi domin hana dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces yin kutse a su saboda al'ada tun farkon bullar yaƙi a sudan dakarun kai ɗaukin gaggawa ne suke fara kai hari kan yankuna sakamakon haka rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan suka ƙarfafa matakan tsaron yankunansu tare da shirin ƙalubalantar wani harin wuce gona da iri daga dakarun kai ɗaukin gaggawa kakakin rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan manjo ahmad hussein mustapha ya shaidawa gidan talabijin na al net cewa batun rashin jituwa tsakanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan wacce a baya-bayan nan ta sanar da ficewarta daga ka'idar tsaka-tsakiya a yaƙin da ya kunno kai a sudan ya kunno kai ne sakamakon matakin matakin da dakarun kai daukin gaggawa suka dauka na jaddada aniyarsu ta kai hari kan garuruwan alda'in da alfashir mustapha ya kara da cewa waɗannan garuruwa biyu sun zama mafaka ga ɗimbin 'yan gudun hijiran sudan da yaƙi ya tarwatsa daga muhallinsu don haka batun ƙaddamar da hari kansu yana matsayin wargaza yankin darfur ne gaba ɗaya tare da wurga dukkanin al'ummar ta cikin halin kakanikayi don haka ba za su taɓa amincewa da wannan barna ba manjo mustapha ya yi nuni da cewa har-haren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke kaiwa kan fararen hula a wannan yaƙi da ya kunno kai ya zarce yawan har-haren da suke kaiwa kan sojojin gwamnatin sudan inda suke janyo hasarar rayukan fararen hula kuma rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan ta yi shiru kan waɗannan manyan ayyukan cin zarafi domin kare matsayinta na zama 'yar ba ruwanmu a yaƙin da da ake yi a kasar amma ba don tsoro ba sai dai don sanin hakikanin gaskiya da ke kasa da fatan ba za a tilasta mata shiga cikin yaƙi da ƙarfi ba rahotanni sun bayyana cewa akwai wasu gungun dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankunan da suke gabashin birnin alfashir da kuma mashigar hanyar da ta hada birnin alfashir da babban birnin kasar khartoum sakamakon haka rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan ta jibge mayakanta a tsakiyar birnin na alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa musamman kasuwanni manyan hanyoyi da cibiyoyi gami da hukumar hukumomin ƙasa da ƙasa baya ga unguwanni da suke shiyar yamma da kuma kudancin birnin yayin da sojojin gwamnatin sudan suke sansaninsu da ke tsakiyar birnin idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a sudan rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan tana matsayin babbar runduna ce a ƙasar domin tana da manyan motocin yaƙi kuma tana da zaratan sojoji da suka ƙware a fagen yaƙi kuma masu kishin ƙasa musamman yankin su a tsawon lokacin da sudan ta kwashe tana fuskantar yakin basasa ba a samu wata bullar arangama da makami kai tsaye tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a birnin alfashir ba hakanan kuma ba a samu matsalar taho mu gama tsakanin rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ba duk da matakin da rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan suka ɗauka na hana shiga yankunansu domin gudanar da yaƙi sai dai wasu rahotanni suna bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa suna aikewa da jiragen sama marasa matuƙa ciki suna shawagi a sararin samaniyar birnin alfashir lamarin da ke sanya alatila sojojin sudan suna mayar da martani mai bincike a fannin zamantakewar siyasa dr muhammad suleiman hamid atim ya ce rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan ta ƙi ba da dama ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces su shiga cikin garin alfashir kuma idan suka yi ƙoƙarin kutsa kai wajen shiga birnin hakan zai janyo mummunan artabu a tsakaninsu wanda zai iya haifar da rikici da yaƙin basasa masanin ya yi kira ga bangarorin da suke rikici da juna a sudan wato sojoji da dakarun kai daukin gaggawa da su yi amfani da zurfin hankali domin komawa kan tafarkin zaman lafiya da sulhu a kasar a wata sanarwa da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fitar a wannan mako sun bayyana cewa sun karbe iko da birnin alda'in fadar mulkin jihar darfur ta gabas kuma yana daga cikin manyan birane hudu a jihohi biyar da suke yankin waɗanda suke ƙarƙashin ikon dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces tun ƙarshen watan oktoban da ya gabata rahotanni sun bayyana cewa sojojin sudan sun janye daga sansaninsu na runduna ta ashirin ce bayan shawarwarin da suka gudanar bisa shiga tsakani karkashin jagorancin shugaban kabilar rizegat mahmud musa modibo domin kare birnin alda'in daga hadarin yaƙi da zai auku tsakanin ɓangarorin biyu da suke rikici a ƙasar wani ɗan garin adda'in ya shaida wa gidan talabijin na aljazira ne cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun samu damar mame sansanin soji da ke wajen birnin adda'in ne bayan da suka yi amfani da jiragen saman yakin soji ya yi nuni da cewa har haren jiragen saman sun janyo hasarar rayuka da jikatan fararen hula da dama da suka hada da mata da ƙananan yara a baya-bayan nan ne dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka kwace iko da birnin inyala fadar mulkin jihar darfur ta kudu da zalinge fadar mulkin jihar darfur ta tsakiya da kuma birnin aljanaina fadar mulkin jihar darfur ta yamma wani ɗan garin nyala ya bayyana wa gidan talabijin na aljazira cewa sannu a hankali rayuwa tana komawa cikin aminci a birnin nyala inda a halin yanzu kusan mafi yawan mazauna garin suka tsere daga muhallinsu tun bayan da fada ya tsananta a ciki inda aka yi fama da rashin ruwan sha da kayayyakin kiwon lafiya waɗanda aka sace su gaba ɗaya da wawushe kayayyakin more rayuwar jama'a a cewar wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan ta fitar ta bayyana cewa an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin wakilan rundunarta da kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces na biyu abdulrahim da a wani ƙauye da ke arewacin darfur a farkon makon da ya gabata a cewar sanarwar taron ya zo ne bisa gayyatar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da nufin tattauna batun neman hanyar dakatar da yaƙi a sauran garuruwan darfur da suka rage musamman garuruwan adda'in da alfashir kafin komawar birnin adda'in ƙarƙashin ikon dakarun bisa la'akari da cewa garuruwan biyu suna matsayin mafaka ne ga 'yan gudun hijira musamman waɗanda yaƙi ya tarwatsa daga mahallinsu a garuruwan samarwa da jihohin yankin darfur daban-daban sanarwar ta kara da cewa shugabannin bangarorin biyu na rundunar haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu adawa da yaƙi a sudan da na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun tattauna batun muhimmancin nisantar gudanar da yaƙi a garuruwan biyu amma daga ƙarshe dakarun kai ɗaukin gaggawa sun yi watsi da batun dakatar da yakin don haka taron ya kawo ƙarshe ba tare da cimma wata yarjejeniya ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku kasar Liberia ta gaba tarihi a tabarkin demokradiyya inda wani shugaba da ke kan mulki ya amince da shan kai a zaɓe gaban abokin hamayyarsa. Shugaban kasar ta Liberia George Weah ya kira abokin hamayyarsa Joseph Boakai inda ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu. Wannan shine maudu'in namu a wannan mako. Malami na farko sai mu fara ji daga gare ka. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sashen hausa na gidan Radio, ta hanyar da mai albarka mai magana musu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radiyo nan garin muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin bakin mu bisa abubuwan da suke ci mana to a to lalle wannan shan kai da eh, shugaban kasa George Waya yayi ya ya karba gaskiya wannan abu ya mana matukar burgewa saboda ya nuna ma kasashen mu na Afirka yadda ake zabe a karan harkori, dai kaga shugaba yana saman mulki kuma ya faɗi amma kuma ya nuna da ya amshi shan kayi da yi don gudun ƙasar shi ta zauna lafiya gaskiya hakan inda ya nuna ma afirka kwarai shi dan demokaradiyya ne na kirki masha Allah a tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na lawal sarar daura daga daura a jihar katsina a hakika mun yi farin ciki yadda a gudanar da zaɓe a kasar liberia lami lafiya ba ta tashin hankali ba kuma aka ambata wanda ya nasara yayin da shi na jam'iyyar hamayya wanda suka gwabza tare ya ta kirawo mambobin da suke cikin ainihin jam'iyyar su ta yashi murnar nasarar da ya samu hakan abu mai kyau ne wanda kuma ya zamo bakon abu haka din a nan kasashen mu na afirka muna fatan kasashen mu na afirka musamman waɗanda suke karkashin inuwar a kungiyar ecowas za su ɗauki wannan abu da ya faru a ƙasar liberia su ma su rika yi domin shi zaɓe haka yake zaɓe ɗayan biyu ne ma damar ka ci nasara ko ka faɗi haka yake da fatan allah sa a gudanar da mulki lami lafiya kuma allah ba shi ikon sauke haƙoƙin da yake rataye ra'ayoyin shi na al'umma kasan baki daya a gode rediyo poh hausa ku tashi lafiya mai magana laura sare daura daga daura a jihar kaduna rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilis frizi na kula yanzu zuci da take a agaris a jamhuriyar nijar dangance da wannan maudu'i na ku mai matukar mahimmanci bisa kan wannan zaɓe da aka gudanar da a ƙasar liberia ɗaya daga cikin kasashen afirka to wannan abu mu muna lissafa shi a cikin ci gaban wannan kasa musamman ƙasashenmu wanda suke suke cikin wannan kungiya ta ECOWAS irin wannan ci gaba har yanzu da saura. Fi sabila muna gani a baya-bayan nan kasashen da aka gudanar da zaɓe kamar irin su Najeriya na baya-bayan nan da sauran kasashe wanda yake har yanzu 'yan adawa da 'yan hamayya abokan takara suna kotu-kotu da sauransu to haka wannan aƙida ce ta kasashen mu na Afirka kuma wannan koma baya ne kuma duka abin da ya kama na haka nan turawa da muka bari suka yi kane-kane a cikin kasashen mu shi yasa demokrasin ga ana faɗin ta a afirka amma ga takarda ne take a aikace babu ita Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu a gidan rediyon biyo h barkan ku da aiki a sunana kwamar sabi ibrahim jauna a albasan jihar kano a fadin nigeria a naji kamakon zaɓen liberia inda josubi shine zama wanda aka ayyana matsayin mai nasara da kuma jojuya ya yi murna bisa nasarar da ya samu wannan gagarumin abu ne wanda a siyasar duniya dama ana buƙatar haka idan yan takara biyu suka kasance wani nasara daga cikinsu to sai ɗaukar dara ya mara masa ina ganin wannan za ta kawo zaman lafiya da kuma nutsuwa ga su shugabannin saboda dama duka dai dan al'umma ake yi to idan da dama muna fata game da wannan murna da yi idan da wasu shawarwari wanda yake ganin a alalakalla su ne mafita to da kawo su gaban shi zababben shugaban kasa da dai da abin da ake yi dai kokon nan ake dai dan al'umma ake yi muna fata a zaɓe na gaba shi ma Allah ya ba shi nasara ya yi tun da kujerar mulki ba ta gado ba ce sunana kamar sabi ibrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boa hausa a tayaran iran mai magana mun tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar niger maga takarda na kungiyar masu sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram to a gaskiya dangane da zaben kasar liberia da kuma zaɓe ta ayyana Joseph Buhake a matsayin wanda ya lashe zaben gaskiya muna jinjina ma tsohon shugaban kasar George Weah dangane da takon da ya yi na taya murna da ya abokin hamayyar sha Joseph Buhake kuma wannan shine ya kamata a ce dukkan shugabannin Afirka sun rika yi ba tare da kawo turjiya ba kuma wannan George Weah ya nuna cewa dan demokuraɗiyya ne shi ne magana mutar Basiru Garmana da magaran jamhuriyar Nijar magatakarda na ƙungiyar masu radio ta Afirka da magana. Assalamu alaikum rahmatulahi ta'ala barakatu. wato rediyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta farkar yan jihar kano kuma na so tsokaci dangane da maudu'in inda kuka dora na wannan mako dangane da hukumar zaben liberia da ta ayyana a joseph kai a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar dama dai kafin shugabancin kasar tsohon shugaba ya kira abokin hamayyarsa Amurka zaɓaɓɓen shugaban ƙasa to gaskiya lalle kan abin da kuka faɗa wannan abu ne na abin mamaki kuma wannan ba kasafai yake faruwa a ƙasashen mu na Afirka ba musamman dai ƙasashen da ekwawa suke rike da madafin iko a wannan ƙasa to lalle wannan abin koyi ne kuma abin a dindina wannan tsohon shugaban ƙasa na bai nasara ba fatan mu kuma da kira zuwa ga shauran mu musamman na Afirka ta koyi da hali na wannan tsohon shugaban shugaban kasa na Liberia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon Tahiran mai muku magana Alkasun Babali Ma'ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. To jinjina ce zami ga shugaban kasa Liberia George Weah wanda aka kada muna mishi godiya muna jinjina mishi kwarai bisa taya abokin shi da yayi haka dama duniya ta gada muna jinjina mishi musamman Afirka gaba ɗaya ma sai ta yi koyi da wannan lamari saboda ba kasafai aka samu irin wannan ba kamar a hambarar da kai kana saman mulki a kada ka kuma ka kiri dan adawa ka ta shi murna wannan ya nuna san kasashi da kishin kasa ta kuma izina ce ga afirka kenan su yi koyi da wannan halaye na george waya ubangiji allah ya kama na kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen mu na afirka da duniya ma baki daya mai muku magana alkasun babali ma a har daga jihar agadas a jamhuriyar niger salamu alaikum Tukar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu Wahid malami na gaba sai ka dora daga inda aka tsaya Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana ba babaye gambo daga nan garin Tumniya a jihar garin jamhuriyar Nijar. To hakikanin gaskiya eh, muna taya shi shaban shugaban kasar eh, Liberia wato Madumi Adawa wanda shi ne hukumar zaɓe ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Shi kuma tsohon shugaban kasa hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kusa fitowa da ya da amincewa da shan kaye da ya Hakan abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ba ma cika gani ba musamman a wannan nahiya ta Afirka. kuma da fatan eh, 'yan siyasa namu na afirka za su yi koyi da wannan halayya ta shi george waya wajen yin na'am da shan kaye a hannun eh, 'yan adawa kikanin gaskiya abu ne mai kyau ku tashi lafiya mai magana baba bai gambo daga garin tumya a jihar da magaram assalamu alaikum biyo head taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan zaɓe da ya gudana a ƙasar liberia hakika wannan abu ne mai kyau Barau sannan a gefe guda ina taya sabon shugaban kasar Liberia murnar lashe wannan zaɓe da aka gudanar a wannan mako ko a wannan wata. Ina fatan zai tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya kyautata wa al'ummar kasarsa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya bashi ikon sauke nauyin da al'ummar kasarsa suka ɗora masa. Na gode biyo head tayaran jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. Assalamu alaikum shashin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Medala Bauchi. shari ta da magaran a Nijar lalle samun mazajen kwarai kamar su jujuwai a Afirka masu kishin siyasa da ma kasarsu zai yi wahala a lalle ba a rasa ba amma hakan muke ga ya nuna goyon bayan shiga zaman lafiyar kasar Najeriya kuma shine ake so eh, shugabannin mu na Afirka kullum ikirarin da suke cewar suna goyon bayan kafuwar demokaradiyya a Afirka wannan shine ya nuna karara irin yadda jujuwai yake kishin demokaradiyya Afirka kuma yake kishin kasarsa kenan ya zamanto eh, manuniya ga sauran shugabannin da suke so idan suka hau karagar mulki su dawoma bisa kanta wanda he na mahadi ture kenan wannan mu za mu ce mun nuna jin daɗin mu yan afirka an fara samun wa'insu shugabanni wanda ko suna gargar mulki su ba wai ta mulkin suke ba ƙasar tasu suke hangawa wannan ya kamata a ce an bashi lambar yabo mata masu ikishin siyasar afirka da ma demokaradiyya ba ma ƙasar liberia ba afirka gaba ɗaya ma na gode sunana suman mai dala gosheri ta da magaram a nijar. Salamu alaikum Radio VOH tahiran mai muku magana alkasum ne agada yasi jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan zaɓe wanda aka kammala a ƙasar liberia inda rahotanni suka nuna cewa shugaba wanda yake sama george waya shi sha kaye wajen dan adawan shi to mu muna musu fata alheri kuma ƙasar liberia kin buga misali ya ci a ce a yake ta fuskar siyasa ba irin wannan siyasan mu da shi ma ba mu tafi an ce ƙasar liberia ba kaza kaza ta fuskar siyasa musamman ma shi shugaba george waya ya yi mulki ne saboda adalci ba tare da kuma kallon yan adawa ba kuma ya sakin ma yan adawa dama dama amma nan kadiba kasashen mu na afirka mafi yawancin su ba su adalci cikin siyasa su muna musu fatan alheri kuma kasar liberia ta fi kowa sani illa yaƙi ta fi kowa sani illa yaƙin ba sa don haka nan ka gani suka da suka haɗa kansu suka gabatar da zaɓe wanda kowa ya rada shi kuma shi shugaban da yake sama ya tabbatar da ya sha kayi kaga shine ake cewa dimokuraɗiyya amma ba nan sauran kasashen mu ba sai dai a taushe. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kiran rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kuma ba ciyaman na kungiyar masu kira da sauraro radio africa ina makowa fatan alkhairi ina taya al'ummar kasar liberia murna da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kammala zaɓe lafiya kuma a ƙara zaɓe lafiya kuma ya taya wannan shugaban ƙasa murna da farin ciki da samun wannan nasara da ya yi ubangiji allah ya taya shi riko allah ba shi ikon yi ma al'ummar shi adalci ya kamata a ce kasashen kasashenmu na afirka su yi koyi da irin kasashen turawa da suke gudanar da mulkin su a suke gudanar da siyasar su a cikin kwanci sashen hausa na gidan radio iran suna na sanusi madattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to da farko je ina mai taika fatanin al'umma kasar liberia murna farawa da kammala wannan zaɓe lami lafiya sannan ina mai jinjina ma shugaban kasar mai barin gado wato george waya kan halin dattakon da nuna wajen amincewa da sakamakon zaben da ya ayyana abokin karawarsa wato joseph buakai Boakai a matsayin sabon shugaban kasar Liberia ba tare da tada hayaniyar komi ba. Da fatan kuma sauran shugabannin shugabanninmu na Afirka za ku yi koyi da wannan shugaba domin ko muddin da a ce ana samun irin su waya a mu na Afirka to da ba za a taba samun rarrabuwar kawuna ko tashin hankalin da ake samu a tsakanin shugabanni ko magoya bayan su a lokacin da ake bayyana sakamakon zaɓe a kasashen namu na Afirka ba. Daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa kai damar maida wannan Liberia zuwa sabuwar liberia wacce tun daga al'ummar kasar zuwa ga sauran kasashen afirka da ma duniya baki daya za su yi alfahari da ita ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa Salamu alaikum sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. suna Sunana Kumar Tiliyasu Yakuba Dikawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muna bayyana ra'ayi mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayi na taya sabon shugaban kasar Liberia Joseph bokai murnar samun nasara da ya a zaben da aka gudanar a kasar. Muna addu'a Ubangiji Allah ya dafa masa kuma muna fatan zai hada kan al'ummar kasar Liberia da kuma waɗanda ba su yi nasara ba a kasar muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa kasar Liberia najeriya da ma kasashen mu na afirka baki daya na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran sunana Kwamara tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh to masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau waɗanda ba su ji nasu ra'ayoyin ba sai su tarbe mu a cikin shirin namu na yammaci kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda yake karanto muku littafin nan da mai suna bakar wasika wanda marubuca Khadija Kandi ta rubuta to kuma da sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kyautan da dadi yake yi ma talba ya yi yawa hajiya ni ma sai yanzu na lura da haka kuma da talba ya ɗauki momi a matsayin ba zai taɓa yarda ta kawo yanzu a gidan nan ba duk yadda zai yi sai ya saka dadi ya maida ta gidanta saboda dadi yana jin maganarsa kuma yana gudun bacin ransa amma bai yi komai ba saboda ba mahaifiyarsa ba ce ba a akabir kar fushi ya rufe maka ido ka rika ganin ɗaya a matsayin biyu Ba ka san abin da yake ƙasa ba kuma ka san halin mahaifinka ka sani murɗaɗɗen mutum ne ba lallai ne wani ya iya saka shi abinda bai tashi ba yanzu kuma amina ta gama waya da talba kabir ya miƙe tsaye ke ma kina goyon bayansa kenan akan mahaifiyata ba na ganin kowa da gashi hajiya ya sha saka ta kuka saboda sili abu dadi zai rufe ita da fada har sai ta yi kuka ranta ya ɓaci amma yanzu mai gaba ɗaya dadi ya mata bai dube ni ko laila ko amal ba abin da bai yi da kuruciyarsa ba zai aikata sa da tsufa saboda talba ya duniya za ta kalle mu da girman mu a ce iyayenmu sun rabu hajja tuna shi da yatsa kabir mai mahaifiyarka ta faɗa maka ka zurfafa abin nan babu zancen zurfafawa Hajiya. ina faɗa miki gaskiya ne har yanzu talba bai kira ni ba fa kuma bai saka kafarsa ya shigo gidan nan ba that means ya ji daɗin abin da dadi ya yi kenan yanzu na fahimci dalilin sa na ƙin nuna wa laila kulawa wato baya son kuma ba zai iya cewa baya son ba ai ya san kulawa tun da gashi nan yana nuna wa yarinya kuma yanzu da laila ta kamu da ƙaunarsa ta saka a zuciyarta shine yake ƙoƙarin broken heart ɗinta kuma ba zan bar hakan ta faru ba sai na koya mai darasi yana faɗar haka ya nufi ɗakin da hajiya ta nuna mashi sai wani cika yake fushi yana ƙara hauhawa talba kallonta yake yana ta tunanin ta inda zai fara mata bayani za ta fahimta no wait ya ma dace ai haka amma idan bai yi ba yana da wata mafita ne idan ya ce zai kai ta wani gurin za ta zauna za ta ji daɗin rayuwa idan kuma ya zauna da ita anya zai rike ta ba tare da shiga hurumin da Allah ya haramta masa ba ta ɗan sakar masa murmushi ganin kallon yayyawa har ta soma tsarguwa sai shi ma ya murmushi yana ci gaba da kallonta kin san me ta girgiza kai alamar a'a ina ganin kamar muna da mafita da ɗaya ni da ke ita kaɗai ta rage mana kamar ya san ba za ta tambaye shi menene mafitar ba sai ya ci gaba da maganar yana kallon cikin idanta idan muka zauna a haka za mu iya saba wa Allah ba ina nufin mu aikata wani abu ba no zan iya kula da kaina amma rika hannunki taba jikinki ko taimaka miki da yin wani abu da zai saka na kai hannu a jikinki idan kuwa har za mu zauna a gida ɗaya a tare dole ne sai hakan ta faru tsakani da allah ban saba mu'amala da mata ba taba mace kallonta ba halina ba ne ba kuma duk abin da zan yi ina ƙoƙarin ganin ban shiga hurumin da ya haramta a gare ni ba ina ƙoƙari sosai wajen ganin na tsare mutunci na da na iyayena da yan uwana idan babu yan uwa da iyaye kuma akwai ubangiji na ban ce na fi karfin shaidan ba amma duk inda mace da namiji suka keɓe na ukun su shaidan ne haka ne ta daga masa kai sai ya zauna gefen ta yana kallon gefen fuskarta a yayin da take kallon kofar bedroom din so ina son na yi wannan shawara kuma na yanke wannan hukuncin akan yardarki da amincewarki ba na son na cilasta ki ko kaɗan ba na son ranki ya ɓaci ka a kan komai ba na son ki tilasta zuciyarki ta karbi abin da baki buƙatar sa a yanzu ni kaina idan na ce miki ina buƙatar na yi karya domin zan jefa rayuwa ta a haɗari ne da kuma na matar da zan aura laila kuma za mu yi wannan abin ne a bisa sharaɗi ta juya ta kalle shi menene shalele sai kuma ya yi shiru yana tunanin da rashin cewar aikata hakan ita kanta ya za ta kalli abin ina son mu yi aure ni da ke duk wani abu da ke motsi a jikinta sai ya tsaya cak na tsawon daƙiƙu uku aure ta maimaita a raunane tana kallon wani gefe yes aure ba saboda ina son ki ba don ina son ki ba ba saboda kina so na ba kuma ba saboda mun dace da juna ba za mu yi wannan abin ne a ƙarƙashin sharaɗi guda ɗaya ta sake kallon sa sai dai wannan karin hawaye har ya fara sauko mata zan aure ki ne saboda gudun aikata abubuwan da na faɗa miki a dazun amma wallahi ba dan ina son ki ba sai dan ina tausayin ki kuma saboda hakan zai zame mana maftani da ke domin na san ke ba so na kike ba amma na miki alkawarin ni talba zan sake ki da zarar rayuwarki ta inganta ma'ana kin gane yan uwanki ko kuma kin samu wanda zai aure ki kuma wannan auren zai kasance ne kawai a tsakaninmu babu wanda zai san da wannan sirrin har mu rabu ɗauke kai ta yi tana ji wani irin abu an taɓa aure ba yan uwa ba kowa daga ita sai shi za mu yi ne saboda tsare mutuncin da gudun fushin Allah kuma na rantse miki da Allah zan sake ki a duk lokacin da ɗayan biyun nan ya faru ko dai kin gane wasu daga danginki ko kuma kin samu wanda ke son ki tsakani da Allah zai aure ki kar ki damu da tunanin babu yan uwa ko naki za mu yi wannan aure ne saboda ke domin ni ina da wanda zan aura kuma mu yi wannan abun ne a rubuce kuma akan yarjejeniya saboda ki samu natsuwa to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Daga karshe ga shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi mazhabobi wanda ba na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iyya mutum ina son da jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa a nan akwai wata tambaya da ke hannun mu wadda wani bawan Allah ya turo wani gashi mai suna salihu abdulmajid ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a kadunan najeriya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu don allah ga tambaya kuma ina fata da amsa min da ita ni ba mazhaba ta mabiya ahal bait nake kai ba amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan mazhaba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman in mun tashi yin sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi kokari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azaba ta tabbata ga wasu kafofi wacce azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa barin lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe bai shafa ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikinsu su ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa koren shi ma a saman kafa suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta albeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhar ba yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su ɗin fi lahi ne ban ga suna zuwa makaranta ba ban ma taba ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin da dauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaice magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi lahi. tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗai wato abin da na fahimta kana ƙoƙari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da al'amuransu na ibada ba to tun da dai tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta koko ba su bane to abin da zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazhabasa musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san na ahli sunna ga kuma mazahaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazaban ahalbeti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu zansannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa mazhaba ta albaiti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala shine malaman fikihun mazhaban albaiti suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shine wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa din ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fikiyo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke kafa sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa akan kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa akan kafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fikihu na mazhaban ahal baita alaihi salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ku wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba baton dole ya aiki da ita to wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi akan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga maɗanda suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahli sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazhaban ahalbaitu suke yi babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fata wanda ya karbo daga wanda suke wanda yake wa takalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar taka tambaya ce muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mafi mazaban ahal bayti alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a wurin bai ballum ba ya aiwatar ne da abun da aka ce ya yi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun sun tabbatu a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku to wannan bahasi ne mai tsaho amma dai tambayan da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana sai Allah ya kai mu a wani shiri wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Al-An'am aya ya 11 mpaka aya ya 12. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim